da 'yan kungiyar boko haram ke ta cin karansu babu babbaka a jihohin adamawa da borno da kuma yobe kungiyar nakasassu a jihar bauchi sun tukufa yin addu'o'i ne domin neman allah maɗaukakin sarki ya kawo ƙarshen kashe-kashen mutane da 'ya'yan kungiyar 'yan boko haram ɗin ke ci gaba da yi gare ka muke neman taimako gare ka muke neman ahuwa wannan tashin hankali rabbi ubangiji ka magance mana laifin da muka yi maka ya Allah ka yafe mana ka yafe mu ya Allah ka yafe mu ya Allah ka yafe mu ya Allah laifin mu ne ya Allah yafe mu ya Allah ka yafe mu ya Allah astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'i ma garibahu qawlan wa hilan harilan wa ga'iban Malam Abdullahi Jibril, shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar makasassuwa jihar Bauchi shine jagoranci addu'ar ya yi bayanin makasudin taron addu'ar taso. Ni na Abdullahi Jibril sarkin makafin Bauchi eh, makasudin wannan taro da muka yi ah, na farko dai saboda neman zaman lafiya domin Najeriya ta zauna lafiya domin yawan asarar rayukan da ake yi mun koma ga Allah mun haɗu mun roƙi Allah Allah ya sa a zauna lafiya. ba wani abu ba wannan al'amarin tashin hankalin ya wuce duk yadda ake tsammani tunda wannan tashin hankali na najeriya ba a bar musulmi ba ana kashe musulmi ba a bar kiristoti ba ana kashe kiristoti ba a bar 'yan kasuwa ba ana kashe 'yan kasuwa ba a bar sarakuna ba ana kashe su ba a bar 'yan siyasa ba ba a bar fegan ba ila yau na ji ta bakin wasu daga cikin mahalatta taron sunana sarkin guragun ningi al'asan tata muhammad sakataren majalisar sarakunan nakasassun jihar bauchi mun yau mun yi wannan taro don gabatar da addu'a wa ƙasa da jihar bauchi fatan zaman lafiya da fitintunun da suke gallabar arewa maso gabar shine muka gabatar da addu'o'i na fatan zaman lafiya ni ne garba ibrahim mai rikon galadimin makafin boci taro na addu'a dai a gaskiya ya yi armashi fiye da yadda ake tsammani muna su Allah ya yi mana dukkan waɗannan fitilu-fitilu da suke tare dama aikin mu kenan wannan addu'a na dukkan na sun jihar Bauchi ne gaba ɗaya da kurame da guragu da makafi duka gaba ɗaya Allah ya shirya da mu shirya da mu ga sunan ga a gaban ku kuna ganin su duka gaba ɗaya a wata sabuwa kuma wasu ɗaliban jami'ar jihar Gombe su guda biyar sun rasa rayukansu a haɗarin mota jiya Lahadi akan hanyar su ta zuwa Bauchi domin halartar ɗaurin auren abokinsu Abdulhamid Muhammad Mura Amurka daga Bauchi a Najeriya